الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya fi dawa da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma muna roƙon Allah ya karbi ayyukanmu muna roƙonka ya Allah da ka faɗa mu akan jirgin Allah muke roƙo ubangiji ya riƙa da mu ya zamanto akan daidai muna roƙon Allah ya yi mana albarka wannan jihar tamu muna roƙon Allah ya tsare mana wannan garin ya saukar mana da albarka inda cikin tunu suke tashi muna roƙon Allah ubangiji ya saukaka idan za su shirya Allah ka shirya su idan ba za su shirya ba Allah ka mayar da kashe-kashen ya dawo kansu ya Allah kafin mu ci gaba ga darasinmu da kike magana a kan kishin ƙasa don jiya mun fara muka lokaci ya ritsa mu kafin mu ci gaba za mu yi magana akan ko kuma tambayoyi wani ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya da jagoranci cikin nasa malam su jadar ƙabli ta samu liman ni kuma na rasa a raka'a ɗaya tumalar liman ya cika sallah sai ya yi sujjadar bayan tahiya a kafin sallama malam ya ni kuma ya ni kuma alam yaya ni kuma zan yi ana bida a daya Allah ya ji dan iyaye malam amin idan kabli ta kama limamin ka matukar ka samu a ɗaya da shi ta kama ka kai ma abinda ke fuka ha'o sun ba da zaɓi wasu ko ne ka sallaci ƙabilin tare da shi tun da bai sallama ba daga tashi ka ci ko aka arka guda kuma yayin da ake kabli sai sai ka miƙe sai ka ci ko aka da ta kere maka kai tahiya kai ma sai ka kabli ka san sallama kamar yadda ya waɗannan su ne hanyoyin kawai abu mai sauƙi saboda bai ba ku karanta abubuwa sai su zo su dame ku kuma abu ne mai sauƙi sai abu karanta wannan abun abu ne wanda yake da sauki ba wata matsala ba ce a ciki wani ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya ina fatan alkhairi Allah ya ji ɗan iyaye amin wannan tambayar ta ita ce idan mutum ya rasa idan mutum ya rasu za a iya yin salati ko karatun ƙur'ani ko tasbihi ko kuma kabawa a mai bara sadaka ko ko ka ɗinkawa a wani kaya da Allah ya kai mashi ladan yi guda ɗaya suke maimaitawa shi ne kawai ka za a iya wa mamaci sadaka kawai a tsaya a nan ba ya ishe ka sai a ce ba e eh, annabi ya ce kai sadaka Allah ce wa mamacin ladan shi ke nan ba duwannan zagaye zagaye da ake ce na'am kuma ya ce wace irin wato addu'a ne ya fi dacewa a yi wa mamaci na gode yadda alkur'ani ya faɗa shine rabbana firlana na ikhwanina na sabaƙuna bil iman a nema mishi gafara ita ce addu'ar da tafi komai a kan mamaci a ce Allah ya gafarta mawa ne shi kenan wannan shi ya fi komai shi ne lafazin alkur'ani ya fito ne duk da watakila ba za ka so hakan ba domin kai bukatar ka shi ne ya ta rubuta maka wata doguwar takarda shi kuma Allah sauki yake nema maka sai Allah ya gafarta wa mamacin ne Allah ya gafarta wa babanmu idan baba ne Allah ya gafarta wa ne shi kenan abin da alkur'ani ya umarci wannan shi ne ta gama ita ce kuma addu'ar da tafi komai domin mutumin da yake lahira babu abin da ya ta kamar gafara Allah ya ce ya yafe laifi wanda ya fi masa komai daɗi wani ya ce assalamu alaikum malam da fatan ai sha ruwa lafiya malam ni ne ana malam ni ne ina tafi ina tuki sai na ga wani direba ya taho yana wato ya tufo yana yawo a titi wato tayarsa ta fashe yana yawo yana ƙoƙarin na bashi hanya amma sai da ya buge ni suka faɗi nima na yi daji na yi jeji a su uku suka mutu malam yaya zan yi azumi ko kuma ba zan yi ba malam ka taimaka min da fatawa jami'an tsaro sun yi bincike a kan hatsarin sun tabbatar da sun tabbatar da ba ne. na bane sun kuma bani sakamakon gwaji da suka yi bani da laifi domin ƙarin bayani malam a nan bana a ni ba zan kira ka ba ma a kiran ka zan yi ka za ka mun ƙarin bayani ko ne zan ma ƙarin bayani ni da mai maka tsarin bayani a yi ba kiran na zan mata sananne malamai sun tafi akan cewa don hukumar tsaro ko hukumar kiyaye hatsari kamar da mai kitabul muguni ya ta magangan cewa idan aka yi hatsari hukumar lura da hatsarurruka ta hanya ta yi report cewa wannan mutumin bai da laifi a kan yadda hatsari ya faru ko ba zai yi azumi ba ba ka fara da zai kawai abin da ake jima shi ne su su yi aikin su tsakani da Allah ba wani abu ya ba su ba idan wani abu ya ba su to akwai matsala amma ana kula da doka ta masu kula da hatsarin hanyoyi idan sun ba da report ana kula da report su yanzu misali mutum ya zo zai fakin a kan hanya sai ya sauka yadda ya kamata yadda ya kamata nan ya sauka ya yi fakin ɗinsa daidai misali sai irin masu ɗaukar amaryar nan masu layi da mota a kan hanya da wani ya zo ya jiki motar sai ya faɗi ya mutu kai ba ka ciki ma ya za a ɗora maka hukuncin za ka fara ai ba zai yi ba ko gana ganin zai yi ba zai yi ba saboda ya yi fakin yadda ya kamata shi yake ganganci ya zo har yadda kiwon nan motar kuma ya faɗi ya mutu da ya kashe kansa amma kai ba za ka yi kafara ba inda har masu kula da hatsarin hanya sun ce fakin ɗinka ya yi daidai saboda shi ne ya jefa kansa cikin halaka amma fakit ɗinka ya yi watakila ma baka motar zuwa yana maye ya gwabji motar da kansa kawai ya faɗi da mutu hasali ma abin da ake nema a gurinsa shine bayan ya mutu ya zo ya gyara ma motar dan da ganganci ya yi bayan ya mutu ya dawo ya gyara ma motar sa sannan ya koma lahira kawai ana nuna maka ne saboda ya ɗan bashi ne yanzu don ganganci ya yi shi duk waɗannan masu guje-gujen nan da suke a kan hanya duk wanda ya faɗi da muke ya kashe kan kuma Allah zai rubuta shi cikin waɗanda ya yi ma Allah gaggawa kuma wallahi na gaya muku hadisi annabi ya ce idan ganganci kai ka kashe kanka da abin da ka kashe kanka da shi za a maka azaba kuma za a yi ta maka azaba ne har ranar har abada da haka duk wanda ya ganganci yana gudu da gangan ya je ya faɗi ya mutu Allah zai ci gaba da buga shi ne a jahannama haka zai ta gudu a jahannama yana karo haka zai ta shan azaba ila mil kiyama a ila ila ila abad amma Allah ya ce haka zai sai har abada dan dan ka sha gura ko ka sha fiya fiya ka kashe kanka ka karate kanka za a dace ka a jahannama kuma har abada haka manzo Allah ya faɗi idan ka sha kwaya ko ka sha wani abun kisa a sha fiya-fiya to Allah yana da fiya-fiya za a ci gaba da shayar da kai fiya-fiya jahannama har abada idan mutum wuka ya soki kansa za a ci gaba da sukunsa da wuka a jahannama har abada duk abin da kai wanda ka kashe kanka da kanka shi za a maka azaba na ga duwar da kaga ya rataye kansa ma in ka kana ta addu'a kansa ma bata ma kanka lokaci shige Allah azaba zai ta masa kawai shi ya rataye kansa ba wanda ya san shi wani ya rubuta takarda wai ya ajiye duniya ta ga maka lahira tana da daɗi za ka kashe kanka ka tafi wa ya ga maka saboda an bincika masu kula da hatsarin hanya suka ce da laifi suka tabbatar ba wanda zai sa shi sai ya yi kafara ba, za mu ci gaba karram na bani adam na'am بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفصيلا تبارك وتعالى حقيقة أنا جرم ما كان قدم kuma na ɗauke shi a kan tudu da kwari kuma daga tsarkakan abubuwa na kuma fifita shi a bisa mafi yawan abin da na halitta fifitawa mun fahimci haka da cikin nan da muka yi da jiya da jiya a kan cewa allah ya girmama ɗan adam ya masa baiwa iri daban-daban sannan jiya mun shiga cewa magana akan wato wajibul insani tijaha rabbi inda Allah ya girmama ɗan adam to mai wajibin ɗan adam dangane da ubangijinsa mun faɗi abubuwa da wanda suke nuna wato Allah ya wajabta ma ɗan adam ya gyara al'amura ya bi Allah mun yi waɗannan maganganu sannan mun zo akan abin da ake cewa ya yi aiki domin kyautatuwar tsokin ƙasar da aka samar da shi a ciki saboda Allah ya masa ƙasar ya shimfiɗa ta ya masa koguna a ciki ya zuba ruwa a ƙasanta ya saka tsirrai iri daban-daban ya halitta dabbobi daban-daban wanda zai ci ya yi 'ya'yan itace kala-kala ya saukar masa da sutura ya yi masa dukkan abin da ya kamata na girmamawa kuma kowa shaidari a akan wannan tun da yanzu ba wanda ke ci abinci ba anan madu wanda ya ci abinci sai ya ci da nama ya kuma ci 'ya'yan itace ko kuma in bai ci da nama ba bai ci da 'ya'yan itace ba to ya ci abin da tsirrai suka fitar ko ya ci tuwo ko ya ci fasara ko ya ci shinkafa ko ya ci wani abu ko kuma ya ci daga doya ko rogo wani abin da Allah ya fitar ko ya sha lemo ko ya sha ayaba ko ya sha ruwa na ubangiji don duk waɗannan a cikin ƙasa suke daga nan ɗan adam ya san cewa an girmama shi kuma allah ya masa arziki iri daban-daban wannan yana daga cikin abin da ya zama ya wajabta ma ɗan adam shi kuma ya kula da ƙasar kuma ya sota kishin ƙasa duk cewa ana ta maganar wani a cewa ya hubbul waɗanni minan iman wannan ba hadisi ba ne, ba hadisi manzo Allah bane Allah ta kawai irin magana ce ta larabawa haka kuma ana cewa kama antum yuwalla yadda kuke haka ake shugabantarsa a kanku shi ma ba hadisi ba ne, dole ɗan ba hadisai ne. amma Allah ya wajabta wa mutum musulmi ya so ƙasarsa saboda wasu ayoyin alkur'ani da wasu hadisan mazala sallallahu alaihi wasallam za mu faɗi abubuwa kamar guda goma sana akwai ayoyi wajen guda goma sha tara wanda dukkan sun zo a cikin surori daban-daban wanda suke nuna ma ɗan adam ya zama mai kishin ƙasa abin da muka kawo wannan da yawa wuraren wa'azuzzuka da ake da karatuttuka ba a kawo mutane ma labarin kishin ƙasarsu abin da kawai ake magana ne an yi kaza an yi kaza amma mutane ba a cusa musu ma kishin kasar su ba balle su mata kishi wannan shine gaskiyar magana wurare da yawa aka je ka karanci da ake ba a kawo mutane irin waɗannan amma irin wannan tun da Allah ya karamta ɗan adam ya masa arziki kuma mun fi wajiban da suka zamanto a kansa ya yi su wajen ɗayanta Allah wajen bauta masa wajen wane ne duk mun yi maganganu mutum da kake rayuwa ƙasar da kake rayuwa wajibi ne ka so ta saboda Allah ya tabbatar da babu inda za ka je ka rayu sai a wannan ƙasar kuma mutum ko gidansa ne ko ɗakinsa ya iya gyara shi ya kula da shi to ai ba zai ji daɗin ɗakin ba ba zai ji kuma daɗin gidan ba Na haka shi za ka ga wasu ƙasashe suna da matsi a kan duk abin da ya shafi ƙasarsu ba sa wasa aka saboda kishin ƙasa shi yasa dokoki suke zama a ƙasar kuma duk inda aka sa doka kuma ana binta to nan ne ɗan adam zai huta kuma nan ne zai zauna lafiya amma duk ƙasar da aka zauna babu doka babu kula da wasu abubuwa babu shakka waɗannan ƴan ƙasar za su sha wahala so daga cikin alamomin son ƙasa a musulunci dole sai mun kasanta muku wannan don kowa ya sani saboda ba ma kishin kasar jiya na faɗa ba ma kishin kasar daga cikin alamomin wato kishin kasa faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cewa ma a baki min daladin wa habbaki ilayya ولولا أن قومي أخرجوني منك ma sakantu ghaira Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wannan hadisi ne wato a ƙasar Makka lokacin da Allah ya umarce shi da ya fita ya hijira mahaifarsa ne garin Makka amma saboda cutaswa ga waɗanda ba su da imani suka yi masa da azabtarwa iri daban-daban ya fita yake cewa ma a tsaye baki menene ya kai ki daɗi ba abin da ya kai ki daɗi garin makka da ya fi ki tsarki abu abin da ya fi ki tsarki min baladin na duk wani gari da ka sani annabi ya ce ba inda ya kai garin makka din daɗi wa habbuki ilayya kuma babu wani gari da ya fi soyuwa a gare ni a duk duniya kamar wannan garin makka walaula anna ya ce ba domin mutane na ni linki sun fitar da ni daga cikin ki ba wallahi ma sakantu gai ba zan taɓa zuwa wata ƙasa in zauna ba sai nan saboda kishin kafarsa yanzu ɗan najeriya ma kamar abin alfahari da bar ƙasar sa ya je wata ƙasar ya zauna ko yes da baya kishin ƙasar kuma ka taɓa faɗin lafazi irin wannan a kan ƙasarka sai kasar ka tsarkakakkiya ce kuma Allah ya sanya maka sonta amma ga annabi yana roƙon Allah ya ƙara mishi son garin makka saboda nan da mahaifarsa amma kai garin kama da kasar ka ba la'antar ta kake zagi kake yi da faɗan munanan maganganu shi sa jiya na gaya muku na ce muku idan dai wannan ita ce ɗabi'ar ku ba kwa jin cewa ƙasar nan za ta gyaru kuma maganganunku kullum shi ne kan cewa wannan ƙasar ba za ta gyaru ba kullum kuka buɗe baki fatan ku kenan to Allah yana gaya muku cikin hadisul qudusi yace ni fa inda kuke zato na anan nake idan kuna da zaton ƙasar ku ba za ta gyaru ba to shi ke nan ba za ta gyaru ba idan zaton ku kullum zunubi da fasadi da ƙarna da rashin zaman lafiya shi ne kuke zaton a ranku kullum zai ci gaba babu ranar da za a gyaru To a nan za ku same ni in ji Allah kuma wannan shi ne zai tabbata a kanku saboda abin da kuke zato da shi zan hukunta ku wannan na ɗaya kenan na bi daga cikin alamar son ƙasa yake cewa addifa'u anil watan ƙasa ka ka kariya fi ayi wakatin a kowane lokaci a kowane lokaci sai ka ba mu kasar ka kariya mala yace ya kunu fihi alwatan ko da yaushe ka ba mu kasar ka kariya bi hajati difa'i anhu da duk wata bukata ta kariya a kasar ita wannan ya kunu bil qawli wa imma bil fi'l da magana ko da aiki dole ɗan ƙasa ya ba mu ƙasarsa kariya idan zai yi magana ya faɗi alheri a kan ƙasar sannan kuma idan zai yi magana ya yi mata addu'a na bi kauli aw bil fi'li ko kuma da aiki ya yi aiki wanda zai kawo kariya ga kasar ba yanzu misali idan kana kwastan misali sai ka bar kaya mummuna su shigo ƙasarka bayan an sa doka ba su taimaki ƙasar da kuma ka kare ta ba misali mutum da yake shi ne ndla mai kare shi a fataucin kwaya amma shi zai bari daga kan boda a shigo ma ƙasarsa da kwaya da kare ƙasarsa ba kuma bayi da kishin ƙasa haka mutum da shi ne ke kula da shige da fice immigration amma a gabansa ne ake wucewa da makamai waɗanda ba su dace ba a shigo ƙasarsa da su wannan bai da kishin ƙasa ga mutumin kirki kan duk waɗannan su suka cutar da ƙasa shi yasa anan ba da yake cewa addifa'u anil waqani fi ayyi waqatin kai ƙasa kowane lokaci wajibi ne kuma ƙasar tana da buƙatar hajatid difa tana da buƙatar matuƙar kare ta kuma kariyar ya zama bin kauli in ma bil fa'il ko dai da ai abin nan da aiki da abin nawa aka ba su amanar kasar nan kada ta shigo a shigo mata da abun maye kada a bai a shigo da makamai wanda ba kan ka'ida ba ba gwamnati ne ta yi odar ba kada a shigo mata da kwaya amma ake shigowa da kwaya kuma masu aiki su suke bai a shigo nan ba 'yan kishin ƙasa ba ne wallahi ba 'yan kishin ƙasa ba ne kawai 'yan ɗamara ne 'yan kuma su cuci al'umma sau da irin wannan aikin idan ka ci amanar ƙasa ya kamata a kashe ka ne kwaɗe da gaske musulunci ba ya bari ai duk wanda zai ci amanar ƙasa za a kashe shi ko a musulunci sai an kashe ka ba za ka bari a cutar da mutanen ƙasar ba magana karfin ƙasa wa ba wasa ba ne da gaske Allah yake yi ba zai yi ba yanzu hazin da ya rubuta takarda zuwa wajen mutanen baka ba ba nufin so yake a masarar musulunci a nan ba sai zai ba a tamtin din a kashe shi saboda amana ce yanzu misali a ce an baka ta hannunka ne za ka tare shigowa da kwaya sai kuma ka bari kwayar ta shigo da gangan wanda ya kawo kwayar da haka wani abu ya shigo da ita cikin kasa mutane nawa zai haukata ko a yanzu kai garaje kashi da jirgin sama da kwaya ka zo ka a saudiya suka kama ka da kwaya kashe ka za su wallah ba za ka dawo najeriya ba kashe ka za a yi saboda hukuncin kisa ne ko a musulunci kisa ka ma don aka waɗannan da aka ba su amana to ba su yi kishin ƙasa ba kuma ba su kare ƙasa ba na uku muwajahatu ayi amrin ka fuskanci kowane irin al'amari ka fuskance shi ka hana al'amarin sakat da bayar da za a iya shigo ƙasa wani irin al'amari malai ce yu'addi ila za'a za'atil amni wal istikrar. dukkan abin da wani al'amari da zai kawo zaman lafiya ya girgiza a ƙasa to wannan abun ka yi ƙoƙari ka fuskance shi ka hana shi shiga don kada kawo ma ƙasar ka rashin zaman lafiya don kishin ƙasa wa salamatul amni bi asbabil mumkina ka yi ƙoƙari ka kawo ma ƙasar ka zaman lafiya da dukkan sabuban da za ka iya haɗa waɗanda suke jami'an tsaro Allah bai yaddar musu ba su buɗe ƙofar da wani zai shigo ya taɓa hankalin 'yan ƙasa ba a taɓa yadda ba a gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a gwamnatinsa tafiya ake cikin sahabbai shi manzo Allah ya ga wata tsuntsuwa ta juya nan ta kalli nan hankalinta a firgice sai manzo Allah ya ce kai waye ne ya taba tsuntsuwan ya tayar mata da hankali sai wani sahabi ya ce ni ne na ɗabi yayanta sai manzo Allah ya ta ka dawo mata da kayanta saboda ka tayar mata da hankali saboda fa a samu zaman lafiya a cikin al'umma hatta tsuntsu manzon Allah zai ba a tayar masa da hankali ba balle dan adam sannan kana jami'in tsaro kana da wannan ka buɗe wata ƙofa wasu su shigo su tayar ma da mutane hankali ta wannan cin amanar ƙasa ne kuma ba ka da kishin ƙasa duk wata hanya da kasar da za a biyo a samu wata matsala ba a yadda ba muwajahatu ayyi amrin ka fuskanci kowane irin al'amari ka kawar da shi al'amarin da zama yu'addi ila za'aza'atil amni al'amarin da zai kawo girgizar zaman lafiya ba a yadda ka bar shi ba a matsayin ka na jami'in tsaro istikrar ka ba da mutane tabbaci da zaman lafiya wasalamatul amni da kawo sala wato aminci a ƙasa bi asbabin mumkina duk hanyoyin da zaka bi a matsayinka na jami'in tsaro wajibi ne ka ja ka sama ƙasa wannan wannan wajibi ne addini muke karantawa ba wani abu a addini ake wannan ba wai ka wata kunna wani ke maka tsarin musulunci tsari ne wanda ya fi kowane irin tsari a shi ya yi tsaya da tsare hatta zaman lafiyar ya musu tsaro yadda za su fi kishin kasa abu na hudu almusahamatul ijabiyya bil qawli aw al fi'l aw aw zalika bil wasa'il mumkina al dole ya zamanto dukkan abin da zai iya yiwa na kawo wa makasa sauki duk abin da zai kawo ma ƙasa sauƙi ba za ta shiga wahala ba sawa'un wannan abin na magana ne sawa'un wannan abin na aiki ne sawa'un wannan abin tunani ake yi inda zai kawo ma ƙasa sauƙi da dukkan wasu hanya da za ta iya samar ma 'yan ƙasa sauƙi to wajibi ne gwamnati ta yi shi saboda kare ƙasar da nuna mata ƙasa. duk abin da zai kawo mata sauƙi hatta abinci in ya zo da wahala to in akwai hanyar sauki a bi hatta rayuwa da lafiyar mutane idan akwai sauki a saba musu ba wai a yi ta tsananta musu ba saboda Allah yana kishin yan ƙasa yana kishin rayuwarsu baya son kuma a tsangome su har ma annabi addu'a yana cewa wanda duk yayi mulki ya jibinci al'amarin wannan al'umma a ƙasar shi ya matsa mata to annabi ya yi addu'a shekara dubu ɗaya da wani abu da sun wuce yace Allah shi ba kamar a masa annabi yana son ƙasarsa kuma yana son ƴan ƙasarsa su rayu cikin sauƙi na biyar tarbiyyatul abana ala taqdir khayrat khayratul watan wa muqaddaratihi wal muhafazatu ala murafaqatihi wa ghairihi yace 'yan ƙasa a musu tarbiyya ala ɗabirin khairat a bisa su rinka ganin balu daraja na alhairan da Allah ya yi makasarsu wannan kuma cikin makaranti da jami'o'i duka inda ake karatu wajibi ne a yi wa matasa 'ya'yan wannan ƙasar a musu tarbiyya su san balun ƙasa addini ya yarda da wannan a koya musu sanin balu na kasar kasar su tana da kima kuma tana da alfarai misali banki misali noma misali dabbobi kiwon dabbobi misali masana'antu misalin abubuwa a koya ma yara su san kibar wannan ba a koya ma yaro kowane yaro ya fi so bukatar sa ya ra'ayi ya samu ofis babban da zai tara kuɗi wannan kashin ƙasa ne ba kishin ƙasa ba ne ana koya maka ya za a kai sata ya za a kai maka rinka kwasa kuɗi abin da kamata shi ne a baka tarbiyya na kare tattalin alhairan da Allah ya zuba a cikin ƙasarka a nuna maka girman amana ka tsare alherin da Allah ya ba mu ƙasarka ba haɗa baki da kai a yi satar kuɗin gwamnati ba ba za a haɗa baki da kai a saki man fetur ba ba za a haɗa baki da kai a yi wani abin da ba shi kenan ba abin da ya kamata a yi shi ne a baka tarbiya ka san kibar amana ta dukiyar ƙasa ka san dukiyar ƙasar amana ta alheri ƴan ƙasa ka san duk waɗannan abubuwa ana da buƙatar sai an sanar da kai wannan tarbiyya ce wanda kuma gwamnati ne ya kamata a makarantinta ta saka irin waɗannan kwasa-kwasai na koya ma 'yan ƙasa kishin ƙasa saboda haka annabi ya koyar sallallahu alaihi wasallam haka ya koyar haka ya girmar da sahabbai haka ya nuna musu kishin ƙasa saboda duk wani abin da zai shigo ƙasar wanda zai cutar da al'umma ba za su yarda ba wannan an koya ma kishin ƙasa wani muhafaza da kuma kiyayewa wa muqaddaratihi da ganin balu na dukkan al'amura wanda suka zamanto cewa al'umma za ta amfana da wannan abu ba mai ka zo ka kalle mu me ne ma wani ya san ba albarkatun kasar su bai ma sani ba karatun da je ma a jami'a bai ma sani da yake ba wani ya gama jami'a ya fito ba focus ba da focus kawai da san inda fuskanta ba kawai wannan kwalin ake kallo shine kuma iyaka saboda da wannan tunanin ma ya fito na education kasa bai da tunanin ya kamata kasan nan ya tsare ta wai kawai kowa yana kallon idan ya kuɗi ya hutu haka muke kallo wannan ba shi bane wannan ba kishi bane na na kasa dukkan abu na shida shi ne idraku kulli fardin min afradil watan wajibatihi allati yajib an yaquma biha duna ayi taqsir wa hadha yuhaqqiqu al hayat wannan abu na shida shine idraku kulli fardin kowane mutum ɗaya cikin 'yan ƙasa daga cikin ɗaiɗaikun mutanen ƙasa ya riski wajibatihi wajibin ka kan ƙasa yanzu an ce mai wajibin ka kai ɗan ƙasa da za ka faɗa abinda ya zama wajibi ne a matsayinka na ɗan ƙasa kuma ƙasar mai wajibin ka ko ba ka sani ba ko haka kawai kake zaune ai mun faɗa a baya cewa duk ƙasa bai kamata ya ba da wata ƙofa a shigo da ƙwaya ƙasarsa ba ko a shigo da wata ɓarna ko a shigo da wani makami wanda zai cutar da mutane ko kuma wani abu da zai razanar da mutane wajibi da ka riski mai wajibinka a ƙasa wanda za ka ba ma ƙasar ka guduma amma duk wannan ba mu da shi shi yasa yanzu ƙasar mu ta ko ina in ka za ka shige ta amma yanzu ka kama hanya nan ko za ka je caji ko wani abu ka ga yadda za a maka bincike ina takardar ka ta shiga kasar amma fa nan sai mutum ya shigo Najeriya ya gaba abin da zai ya tafi ko ba haka bane idan ya zo da muku mukamai ya tayar muku da wuta ya muku bala'i ba abin da za ku yi har jagorancin kuma ba ruwansa da wannan ta ya za a yi ku zauna lafiya babu kishin ƙasa amma yanzu kana shiga kamarun ko kana shiga wata ƙasa nan da suke ganin afirka saboda tsabar dokokinsu da kuma sanin dukkan abin da ya kamata ba ka isa ka je ka shiga ƙasar kai kwana ɗaya ba a gano ka ba wallahi zai yi ba amma sai ka zo nan har noma sai ka yi damuna ta kare ka kwashi amfanin ka tafi ba ba ba ba ba ba maganar kan kana ne kun shiga uku ne wannan kuka ya kamata ku yi kuka ya kamata ku yi ba magana wai kamfara ba ce kuka ya kamata ku yi saboda ba ku da kishin kasar wanda ta ce gaskiyar magana ba ya kawai ku tsaya kuna kabbara ba ne ba ku da kishin kasar shi ne saboda waɗannan abubuwa da kake kallon su shi yasa kake ganin yanzu a an ce wasu sun zo sun kashe mutane sun kwashe mata sun tafi sun ƙone ƙauyukan sun ɗabi abinci wani ya rinka ce maka wasu irin mutane ne kamar na sakka ina suka shigo yan sama ne suka zako ina masu gadin a iyakokin kasar ya suke shi ne matsalar maganar da nake yi suna kallon ta kamar wasa na rantse da Allah ita ne abin da zai sa ku zaman lafiya in an tsare iyakokin kasar nan kuna kallon da kamar wasa ne wani professor ma zai gama tunaninsa bai yi wannan tunanin da muke magana ba tunda magana ne ta wahayin Allah sallallahu alaihi sallam. ba ka aiki kare ƙasa da mun yi magana ku sai gardawa ne mu magana ke nan an zo ana magana kana wani kafara ba ka san ciwon kanka ma ba ya kamata ka mana ba ya kamata ka kuka ne ba ka da tsaro a ƙasar ko ba wanda yake kishin ka shi kana kanka ba ka kishin kanka ba ka kishin ƙasar ka Sai yaya duk mutumin da yake son ya shigo ya ba zai tsiyarsa a nan ƙasar sai ya shigo ya bana da kuma yi abin da zai kwashi arzikin ku kuma ya tafi ba shi ne abin da ake ba shi za a ce idraku kulli fardin min afradil watan wajibati kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun 'yan ƙasa wajibi ne ya san wajibinsa dangane da ƙasar dangane da ƙasar sai ka san wajibinka mai za ka mutane kuma yake wannan zai samu an ya koma biya ya tsaya da wannan wajibin duna ayyuka kasirin ba tare da ya rage komai ba ba a kasala wajen tsare wajibin kasa ba a yin wannan kasala ko ba a sassauci akan dokokin kasa ba a sassauci saboda an yi sassauci a nan za a iya samun matsala a nan ake samun matsala yanzu idan idan idan idan idan ka shiga misali kasar saudi arabia iya airport binciken da za maka wani yana zaune kana tsammanin baya aikin komai ya kawo ce sai ce ka kawo kai a tsammanin kamar ba aiki yake ba kawai ya yi galala haka kamar so ku kai kana ganin kamar kamar wa ai baya gani ma ba dubu wuce Allah sai ka wuce sai ya ce ka dawo ka dawo sai ce cikin jakar sa akwai wani abu ba mu yarda da ita ba aje kuma a shiga da kai aiki akwai alhazai da yawa masu zuwa umra waɗanda za su ba ku labari wani ɗaki ake shiga har hanjinka sai an gani kafin ka wuce ka shiga ƙasar har hanjinka wallahi kina ko wani abu na ka ko sai sun gani ba su yarda kai ba aka zo cikin ilimi wani fa ya wuce da kwaya wani ya wuce da wani abu wanda aka ba ta bukatarsa cikin kwana biyu ya shi a zai aka kama shi a hotel har hotel din sai da suka gano ba duk yanka da giya da kwaya da makamai sai ka zo nan ka wuce wani ya tsaya da bakin glass da uniform da gashin baki da bindiga amma ka ba shi naira hamsin zai kyale ka me ya kishin kasar ka gaya mana na gaya muku kuka za ku ba bara ba kuka za ku wallahi saboda kasar ku ta ɗauko rushewa kasar ta dauko rushewa ne kuka ya kamata ku yi wallahi ina gaya muku wallahi kuka ya kamata ku yi ba abin dariya ba ne saboda ba ku san kanku ba ne ba ku san kanku ba abin da yake mu a wannan kasar abin da yake mu ya wuce da duk kuke kamfani wallahi tallahi amma kuna ta wani kabara kuna ganin kamar wasa ne ba maganar wasa ba ne wannan maganar ta wuce wasa a daina wasa da ita abinda duke fuskanta duk ya wuce da kuke tsammani a zo a samu ƙauye a kunna masa wuta a ɗaya da amfanin a danna mu ƙauyukan wuta ɗaiɗi mutanen su a tafi da su kana wai dariya dan bai zo wajen ka ba kana dariya saboda abin bai iso gurin ka ba ya'ya nawa sun rasa mazaje kuma ya'ya nawa suka rasa umarni kana dariya kana kallon kamar abin kana dariya kana abin dariya bane abu ne wanda ya kamata ka kuka da hawayenka domin ka fuskanci matsalar da duk kasashen duniya ba sa fuskanta sai irin naka kowa sai ya fuskanci wajibinsa da yake kansa amma ba ka bana ran Allah abin da ake ciki ya wuce da duk tsammani ba abin dariya ba da za ka zo kana mutane dariya wa yan fuska gana kana dariya kuka kuma ta kai wallahi abu na farko shi ne shi'urul tarbi bi afdalil watani alaihi wajibin kowane ɗan ƙasa ne ya ji ƙarfe kunnen ƙasa ya rinka ji a ransa ƙasarsa ta fi komai ya ji wannan a ransa wa tarbiyatuhu ala wajibin raddiha min babi muqabalati ihsan bil ihsan a bashi tarbiya ta wajibin da yake kansa wadda zai mayar ma ƙasa wannan abin tilas hanyar fuskantar kyautatawa da kyautatawa amma yanzu za ka ga manyan ma'aikatan gwamnati za ka ga cewa kyautatawa da abin da aka kyautata musu suke kyautatawa ai jiya na ba da misali misali an ce mutum ya kai matsayin darakta a ma'aikata an ba su dama su ɗauki ma'aikata shi baya kula da karatun da ya fi kyauta ya yi a ƙasar nan bibiya ko kowa ba ana ba shi pocket money yana da direba yana da motar gwamnati yana da gidan gwamnati duk waɗannan abubuwa a matsayin kyautatawa saboda aikin su tafi amma shi ne yanzu ɗan talaka da ya zo ya yi intabiyu a ma'aikatarsa an ce ya ɗauka shi yake cewa wannan ɗan talakan ya nemo dubu ɗari sannan ya bashi appointment ina muƙabalatul insani bil insan ina sakamakon da aka kyautata masa aka bashi mota aka bashi direba aka bashi gida ke masa komai ina kyautatawarsa da irin insanin da shi aka masa yayi ɗan ƙasa wannan insanin kada yi ba saboda wani ɗan talakan ya yi karatun kansa yana ja amma ba shi da yanzu fa ƙasar ta dawo wai a kan ba ɗaukan aiki ya zama wai sai wa kafin ba wai karatun ka bane yanzu ake magana ba akwai waɗanda suke kafin ma su gama karatun wai an sa su a kan fero na wane da gwamnati suna karban albashi kuma ba su gama karatun ba yanzu wannan shine darakta a ma'aikata ya kyauta yanzu shine minista ya kyauta ka ɗauki wanda bai gama karatu ba ka ba shi aiki saboda dangin matarka ne ko dangin uwarka ne ko wani abu mai kamar ka amma ka zo waɗanda suka gama karatu 'ya'yan talakawa ka ci kana neman dubu ɗari akan appointment kuma a ce kai mutumin kirki ne kuma a ce ka yi insan da insan ka kyautata ma 'yan kasa kamar yadda kai aka kyautata maka kan kamar tafi gidan gwamnati yanzu minista misali gidan gwamnati motar gwamnati direban gwamnati su suna ba shi ne masa ake duk waɗannan abubuwa ana yi amma ya zo ya zauna a matsayin wanshi sai an bashi wani abu sannan a ƙarshe aiki ko kuma ka je in polis za ka yi ko in soja ko wani abu a ɗauki mutumin da ba a tarbiyya saboda kudunciya ba a kuli ga mutanen da za su iya tsari amanar aikin ba za a ɗauke su ba sai a ɗauki wasu saboda iyayensu suna da kudi a ba su mukamai ko polis ne ko soja ne ko mene to wannan idan ya je ya sai da bidda sai mai wani abu ya faru ko kuma ka ɗauka wani shaye-shaye ka je ka masa wannan babu muqabalatul insan bil insan saboda kasa ta ta san lalacewa da wannan halin kam waɗanda ba su cancanta ba su za su rike mukamai waɗanda kuma suka cancanta ba za su rike mukamai ba su muqabalatul insan bil insan babu shi babu shi wanda kyauta su da an kyauta ta masa ba zai yi ba saboda kowa yana son kuɗi shi da yake kowane ɗan ƙasa shi'urul fard kowane mutum ɗaya ya ji a ransa afzalil watan cewa ƙasar ta fi shi ta fi shi ita ne a gabansa ma'ana shi bai fi ƙasar ba in ya laifi dole a hukunta shi shi bai fi ƙasar ba ƙasar bai ta fi shi abinda zai kyauta fi ƙasar ya fi ƙarfinsa saboda haka dole ya tsayayi amma yanzu akwai waɗanda suke jin sun fi ƙarfin ƙasar ne ba haka ba ne abin da suke ina kishin ƙasa babu abu na takwas shi ne ta'allufi afradul waƙan ma'a ba'dihim al-ba'd wa nashru ahafis wa mashaa'ir at-ta'akhur wal mahabbati wal mawaddati bainakum yace dole ne ƴan ƙasa zukatan su sama sun haɗu guri ɗaya don su ciyar da ƙasarsu gaba wannan kwa sashinsu da sashinsu sannan su ya aji a ransu ransu ya dinka ji cewa duk abin da za su ji kamata su mayar da ƙasarsu baya ba ya kamata su bunƙasar da ita ta hanyar noma ta hanyar ilimi ta hanyar tsaro ta hanyar lafiya ta hanyar dukkan abin da shafi tattalin arziki yan ƙasa su ji cewa kowa zai ba da sa don ƙasar ta ci gaba. Kamando ta hanyar tsaro ta hanyar wane ne an kashe kasar ake kashe ta ake sannan dole kuma su yi kokarin su yada wato nuna soyayya a tsakaninsu su yan kasar suna kaunar junansu suna kaunar junansu amma za ka samu wani ya bangare kan wani ya bangare kan a kabilanci maganar addini maganar wani kowa da irin abin da yake ji haka gaba da iyayya ta shiga kasar a tarihin wannan cikin kasar za su kaunar junansu duk inda wani jiki ya balle to kashe juna za a yi ta yi ko ba haka bane babu wannan abun din sai a za a yi ku samu kishin kasa abu na tara shine qiyamul fard bil wajibatil muta'alliqa bi haqqil jiwar wal uquwati wal qaraba wal arham wa wafa wa hubban li watanihi dole ne zamanto cewa kowane ɗaya ya tsaya da wajibinsa don kai immigration ne na dokokin tsayuwa na harkar kare ƙasa da shige da fitinta dole ka tsaya da wannan don kai ɗan sanda ne na harkar cewa tsare bukincin mutanen ƙasa da hukunta masu laifi don kai mai shari'a ne na wajibin da Allah ya ɗora maka kai adalci a kansu idan kai soja ne ina alkawarin da Allah ya dora maka na cewa ka tsaya da wajibinka mutanen da suka zamanto masu kula da shige da fice na ƙasa kina haƙƙin makwabtaka na ƙasa da ƙasa za mu bari wani ya shigo mai da abin da ba shi kenan ba na baya ko na wani abu mai kama da ina tsaye wannan amanar Kina ƴan uwantaka a tsakanin ƴan ƙasa Kina dangantaka ina zumuncin su ina cika alkawarinsu ina kuma soyayyarsu ga ƙasarsu kowane ɗin ya tsaya da wannan bawu abu na goma shi ne ta cikin tarbi fi istiklasi fi al'ad allati alkala Allah ta'ala wa ta'ala haizu ƙalu Allah ta'ala huwa allazi an sha'akun min al'arbi wa sa'abarakun fiha yake cewa tabbatar da ɗiyantuwar kowane ne wajen khalifanci da Allah ya sashi a shekarar jiya na yi maganar khalifanci wanda kowane ɗaya khalifa ne na Allah wajen gyaruwar ƙasa ina wannan khalifancin da Allah ya ɗora maka kana ma'aikacin shige da fice kana ma'aikacin ɗan sanda kana ma'aikacin soja kana kana kwastam kana wane ne kana malami a jami'a kana wane da kowa Allah ya ajiye shi akan ya ba mu ƙasa kariya akan aikinsa kowa in kuma kowa ya tsaya to ƙasar za ta zauna saboda ubangiji cewa ya huwa lazi shi ne Allah an kuma wanda ya kago ku minan ƙarfi kasa daga ƙasa ya ce kun fi ha ya kuma rayar da ku da ita saboda haka wa amaru ku rayar da ƙasar ku rayar da ita ta hanyar noma ta hanyar tattalin arziki ta hanyar kasuwanci ta hanyar amana ta hanyar wane duk kowane ɗan ƙasa ya tsaya ya tsare amanar da take kansa shi da aka ce yasa kullum kowanne zai yi aiki ila ijtinamil khairat zuwa ga ya ribanci alherin da ke cikin ƙasa don ya amfana waɗanda ma ba a cikin kasa suke ba su amfana a cikin wannan kasa daga cikin abinda da ayoyi suke nuna cewa wato akwai cikin ƙasa maganar annabi ibrahim alaihi salam wanda ta zo cikin suratu ibrahim ubangiji yake cewa annabi ibrahim wa iz qala ibrahim tuna lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji Iji hadha baladan aminan ka sanya wannan gari ya zama amintacce akwai fa lokacin da wani ya kalubalance mu da wuce wata zai kusan wata goma haka mun yi magana mutane muka ce a yi addu'a ƙasa musamman a jihar nan muka kaya addu'a Allah ya tsare ka wani ya kalubalance mu ya gaya ya ci mana wai wa ya gaya mana abin da ake a suzan ba zai zo nan addu'ar ba muka ce ayi mu kasar ba ayi ma jihar amma ya ƙalubalance mu da wannan maganar ka dubi ta malam ka dubi annabi ibrahim kasar makka gaba daya jeji ce fa ba ba a gurin ba kowa lokacin da annabi ibrahim ya wannan amma saboda ya ajiye matarsa da ɗansa Ismail a dajin garin Makka a kwari babu garin fa kwata-kwata yace ya Allah ka sanya wannan garin ya zama amintacce zama amintacce ba tashin hankali ba zubar da jini kuma Allah ka musu arziki wa jinibni wa baniya ka ni ni da 'ya'yana an na abu da al'asunama kada bata tabbatar gumaka ta samu waɗannan mutanen annabi ibrahim yake wannan addu'a ba kowa a gurin a yanzu ma abin da ake shi ne biyar da kaji ɗan najeriya ya zo na yana kaza da kaza kaza da kaza in an tashi kowa zai wata shi ma sai addu'a ba yin addu'ar labari ne kawai sai addu'a shi kenan wai sun gama yanzu tilawar kenan kullum da zikirinsu wannan shine zikirinsu eh, sai addu'a kuma ba zai addu'ar ba ba za ka iya sa ƙasar ka a gaba kai mata addu'a ba ba za ka iya sa wannan ba sai ka kana kai ta faɗin shirme kana ta ƙarya ba annabi ibrahim ba kowa daga matarsa sai ɗansa yace ya Allah ka sanya garin ya zama amintacce a wata ayar fa cewa yayi warzuqu ahlahu ka azurta ma mutanen garin duk ka taba daga hannu kace Allah ya azurta mutanen garin nan fatiwa kai Allah baka arziki ba kai kadai da rashin kishin mutane amma nan ka zama ke addu'a in mun yi karatu ma mun ce a tsaya addu'a wasu fita suke ba ta buƙatar addu'ar ma haka kuke a nan ka tsaya kai ma addu'ar za mu maka har cewa muke waɗanda ba suka rasa Allah ka basu waɗanda ba su iya cin abincin sau uku Allah ka musu amma duk da haka mutane su ce amin ma ba za su ce ba ya za ka yi da mutane mutane suna makamantar gobe yanzu haka da za a ce an roƙa shi wani tashi zai iya fita ya ma tsaya a ce ayi salati ma annabi a gaya ma Allah tun da mun yi karatun Alƙur'ani za mu tawassuli da shi kuma Allah zai amsa addu'a ya tsaya ya ce amin ma zai tsaya ba ko ba haka muke ba wannan shine za ka kawo masa labarin da su ma a ce yana ki kansa ma bai kishin sa balle garin su tun da in an ce Allah babu aljanna ka tsaya ka ce amin ana wataƙila a amsa maka kanka ma baka kishi ballantana ƙasar ka kanka ma wallahi baka kidi yanzu bai ku gani da wannan maganar in an zo za a zuwa wani tafiya bai saboda haka hankalin yake na hankaka ne hankalin hankaka ne bai san ciwon kansa ba kuma babu mamaki cikin mun nan wasu in suka ce amin Allah ya amsa shi kuma ya fita babu mamaki wallahi Allah ya amsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa saboda nuna ma yan ƙasa kishin juna da ƙaunar junansu manzo Allah yace masalul mu'minin misalin mu'minai fi tarahumihim wajen tausayin juna wa tawaduhum da ƙaunarsu wa ta'aqufihim da rangwamin su misalul jasadul wahid duka ce jiki da guda ɗaya yan ƙasa haka manzo Allah nuna musu yadda ya kamata su ƙaunaci junansu ni ba zan cuce ka kai ba za ka cuce ni ba za mu zauna a ƙasar haƙƙin ka zan fitar da shi kai ma za ka fitar da nawa haƙƙi kuma yadda nake tausayin ka in abu ya same ka kamar jiki na ya samu mukan zama kamar gaba da yanzu haka muke ba haka aiki ai ba haka aiki ba ko da ka wani ma yana ganin kamar ya kamata ya kunna ma gidan ka wuta ba ka masa komai ba kuma me ne ka dawa ne sai haka kawai wa kawai yake jin haushinsa ba abin da ma masa ina yan kasancin yaran gwamnan da Allah ya ce ku yi kanku ya kaunar juna a matsayin ku da yan kasa kowa yana ganin kawai in ya samu kuɗi shi kenan ya ɗauke ba ruwansa ba ruwansa da kowa ubangiji tabaraka wata ala ya faɗa cikin alkur'ani ayoyin da suke nuni akan tausayi ko ɗan ƙasanci ubangiji cewa laqad nasarakumullahu fi bawadina kaseera Allah ce na taimake ku a ƙasar ku a wurare daban-daban a wani girin kuma da Allah ya tashi rusa ƙasar sai ya turo da wasu kamar inda ya sa turo su buktu nasar yake cewa faja su khilalar diyar wannan ita ce babbar matsala in ƙasa sun samu matsala aka turo musu wani aka sallaka su yace cikin gida yake bi har dakuna kai ba zan tashi ba kai hakuri ba zan tashi ba fajasu khilalad diyar inda ka canza kasar ka canza fajasu khilalad diyar haka suke shiga cikin gidaje cikin dakuna suna kamo mutane kamar yanzu abin da yake faruwa kan mutane yanzu abin da yake faruwa ke idan zunubi yayi yawa a ƙasa zalunci yayi yawa kowa ga kwadar kowa to za mu tuɓo wasu kuma har cikin gidajen ku sai sun yi bincike sun kama ku kuma Allah ce ya kana wa'adan mafula kace wannan alƙawarin nasa ne kuma zai aikata shi ba wanda kuma ya hana shi Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wata ayar yana cewa wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum kishin kasa ne yace na gaya musu na rike alƙawarin su kada su zubar da jinin ɗan uwansu yanzu ana zubarwa ko ba ana yi sannan ya sake faɗi na cewa wallazina tabawwa uddara wal iman waɗanda suka ba da gidajensu don wasu su zauna mutanen madina kenan su ji san ƙasa yadda suka yi ba ɗan uwansu yuhibbuna man hajara ilaihim suna son wanda suka hijira suka koma wadannan ayatun daban-daban ayoyi har wajen goma sha biyu wanda Allah ya nuna Akan kan kishin yan ƙasa ɗan ƙasa ya kyautata ma ɗan uwansa da su ci ƙasa ya zo a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa اللهم حبب إلينا المدينة au مكة أو أشد manzon Allah ya ɗaga hannu yake cewa ya Allah ka soyar mana da Madina a cikin zukatanmu kamar yadda ka soyar mana da Makka ko fiye da haka ka taɓa yin addu'a Allah ya so ya sa Najeriya ta zama abin ƙaunarka ba ka taɓa ba wanda ba ka san ƙasar ba ka ta. Mawul Bukhari ya fitar da wannan hadisi a wani hadisin ko manzo Allah cewa yi Allahumma barik lana fi tamfina wa barik lana fi mudnina fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina Allahumma inna Ibrahim abduk وخليلك ونبيك فإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعا لمكة ومثله معه هكذا من الله يتي يتي يا الله wato ka yi ma mu albarka ka yi wa madinarmu albarka ka yi ma kwanan awonmu albarka sannan ya ce ya Allah annabi Ibrahim bawanka ne kuma badaɗinka ne kuma annabinka ne ni ma bawanka ne in ji Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma annabinka ne Ibrahim ya yi addu'a a garin Makka ni ina roƙonka ya Allah a kan garin Madina irin abin da annabi Ibrahim mai yi addu'a a babu Makka ka kuma ƙara mana da misalin irin wannan abin da a ninka kenan sau biyu a garin madina saboda garin ya zama da gata yanzu kana cikin najeriya haka addu'ar allah ba ta zaman lafiya allah ya bata arziki ya ninka mata arziki dan kai ma ka samu amma ba ka yi rashin kishi anas yake cewa allahumma ja'al bil madina dhifai ma ja'alta bi makkah min al baraka manzo Allah ya wannan addu'a anas ya ruwaito manzo Allah yana cewa ya allah ka sanya wa madina albarka ninkin abin da ka sanya ma makka na albarka da na abin da yake rayuwa kari da abubuwa su na a tashi ni kana zuwa mai in garin ma ya waye za ka ce a ci gaba saboda in garin ya waye ma ba mu zo ƙarshe ba ne wannan shine kawai don haka hakuri za ka yi a tashi hakuri za ka kawai a tashi sai kuma gobe kawai da haka kowa ce a kwana su in an kwana lokacin da gari ya waye za a zo abu kuma kana son a ci gaba haka kenan ba za a kare ba na ga kawai ka bari mu tashi a'a sun an kawo irin wannan kudu ba now okay okay Allah ya manta zaɓi? shi kuma Allah ya bashi lafiya ya yi to Allah ya ubangiji ya sauƙaƙe matsalar amma dai akwai magana sai dai kawai wataƙila akwai sakaci a cikin alamar Allah ya sauke shi kenan na? to Allah ubangiji ya kai mishi lada na wajen shi kenan اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم أنزل الأمن على أهل قنبه اللهم أنزل الأمن والسلامة على أهل قنبه اللهم إنا نسألك أن تنزل الأمن والسلامة على أهل قنبه وعلى أهل نيجيريا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا رزقا حسنا اللهم ارزقنا رزقا حسنا اللهم توفنا مسلمين اللهم إنا نسألك أن تقبل صيامنا وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا وتقبل تلاوتنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة أما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين